Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya haka kuma na iya samu a alfa rediyo da ke kumasi na kasar Ghana masu su kama mu kai tsaye ko a yanar gizo suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a 22 ga watan satumba na shekarar 2017 da fata an waye gari lafiya ladan ibrahim a ne daga nan birnin washington dc tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a mu ɗanɗanon labaran. To ladan Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take baiwa ƙasashen Yemen da Sudan ta kudu da Najeriya da kuma Somalia. shugaban amurka donald trump ya kakaba karin takunkumi kan koriya ta arewa ji alhamis saboda shirinta na nukiliya sannan manyan kwamandojin sojojin amurka da na rasha sun yi wata ganawa ta ba sabon ba ta fuska da fuska don tattaunawa kan al'amura to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa kwamitin da mataimakin shugaban kasar najeriya ya kafa kan take hakin bil'adama ya gama zamansa a borno mun duba mu gani akwai wanda aka musgunawa ko aka yi ma wani abu da suka gani bai kamata ba muka ce duk su zo su ba mu korafinsu A can jihar Taraba ko an fara aikin dam ɗin nan ne na Mambila da aka yi watsi da shi shekara da shekaru. Saboda shekara arba'in da biyu kullum sai a je mana hado electric power na Mambila an ba da kwangilanta ba mu ga komai ba kullum haka. Ha kuma za mu kawo muka rahoton zuwan shugaba Paul Biya na kamar taron Majalisar Ɗinkin Duniya abinda rabon da a ganshi wurin irin wannan taron wasu 'yan kasan suka ce ha sun manta. Kana Juma'a Ali za ta shigo da shirinta na lafiya a uwar jiki amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take baiwa ƙasashen Yemen da Sudan ta kudu da Najeriya da kuma Somaliya saboda taimaka ma miliyoyin mutanen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci da tashe-tashen hankula. Amurka za ta ba da ƙarin kayan agaji na dala miliyan 575 ga ƙasashen hudu. a cewar babban jami'in hukumar raya kasashe ta amurka usaid mark green ga babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya ta wannan ƙarin tallafin amurka za ta samar da kayan abinci na gaggawa da magunguna da kuma abubuwan tabbatar da tsabta da muhalli na wucin gadi da kuma kariya ga al'ummomin da tashe-tashen hankula suka addabe su a cewar hukumar a wani bayani muliyoyin mutane na buƙatar taimako a waɗannan ƙasashen hudu sanadiyar matsalolin da ɗan adam ya ƙirƙiro da kansa a cewar hukumar wannan ƙarin tallafi na baya-bayan nan zai sa adadin tallafin da amurka za ta baiwa waɗannan ƙasashe hudu ya kai na dala biliyan biyu da rabi tun daga farkon shekarar kuɗi ta 2017 shugaban amurka donald trump ya kakaba ƙarin takunkumi akan koriya ta arewa jiya alhamis saboda shirinta na nukiliya inda a wannan karan aka auna wasu mutane da kuma kamfanin da ke hulɗar kasuwanci da kan taimaka wa gwamnatin bijirariyar gwamnatin ta communist da kuɗin gudanar da harkoki da kuma kayan sayan makamai shugaban na amurka ya bayyana shirin nukiliya da makami mai linzami na koriya ta arewa da abin da ya kira mummunar barazana ga zaman lafiya da tsaro a duniya kuma ba za mu lamunta da yadda wasu ke karfafa wannan mugunyar gwamnati da kuɗi ba a lokaci guda kuma trump ya ce babban bankin kasar china ya bayar da umarnin tsayar da duk wata harka da koriya ta arewa ko da yake ba a samu tabbacin hakan nan ba wanda da daɗaya abokiyar hulɗar kasuwancin koriya ta arewa ce kuma mai ƙarfafa tattalin arzikinta trump wanda ya daɗe yana neman haɗin kan china kan batun daƙile shirin wato makamin koriya ta arewa ya jinjina wa china saboda wannan matakin da ta ɗauka manyan kwamandojin sojojin amurka da na rasha sun yi wata ganawa ta ba sabon ba ta fuska da fuska don tattaunawa kan karuwar zaman ɗarɗar a tungar isis ta diyar el zur da ke siriya a cewar mai magana da yawan sojojin gamayya jiya alhamis kanar ryan dillon kakakin rundunar gamayya ta yaƙi da isis bisa jagorancin amurka ya gaya manema labarai ta kafar bidiyon yanar intanet daga birnin bagadaza cewa an shafi sama da sa'a guda ana wannan tattaunawar tsakanin janar-janar ɗin ƙasashen biyu dillon ya ƙara da cewa manyan sojojin gamayyar da kuma na rasha sun yi musayar taswirori da bayanan juna da kuma wuraren da sojojinsu suka ja daga rundunar sojojin gamayya ta jaddada cewa tana ƙoƙari ne ta kauce ma duk wani kuskure a yayin da ake yaƙi da isis a siriya sojojin rasha na taimaka ma sojojin gwamnatin siriya da ke fafutukar kwace lardin diyar elzur daga hannun isis a yayin da kuma sojojin gamayyar ke goyon bayan sojojin rajin tabbatar da demokaradiyya a siriya sdf a takaice waɗanda su kuma ke ƙoƙarin wato fatattakar 'yan ta'addan daga wannan lardin mai arzikin man fetur. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. karshen da dai an gano cewa ashe babu wata yarinya da ta a cikin kuraguzan ginin makarantar nan da ta ruguje a birnin mexico city na kasar mexico duk da rahoton da aka bada aka bayan na cewa hakan ta faru a cewar wani babban jami'in sojan ruwa sai dai kuma ana hasashen cewa mai yiwuwa ne akwai wani baligin mutum da har yanzu yake da rai a cikin buraguzan inda a yanzu haka ake gudanar da wani gagarumin aikin ceto tun bayan babban girgizan kasar nan ta ranar talata wadda ta halaka mutane sama da 245 banda wasu dubu da suka raunata mataimakin sakataren rundunar sojin ruwa angel enrique semireto ya ce an tabbatar da makomar dukkanin 'yan makarantar ko da yake alamomi na jini sun nuna cewa mai yiwuwa har yanzu akwai wani mai rai a cikin wannan buraguzan ƙungiyoyin ayyukan ceto sun shiga aiki hurjanjan a yankin na tsakiyar mexico don gano duk wani mai rai inda a baya aka mai da hankali akan wata yariya mai suna frida sofia wadda aka ce an same ta a raye a ƙarƙashin ginin makarantarsu da ya zube har yanzu danginta ba su bayyana ba kuma jami'an sun ce an kasa tabbatar da asalinta tun bayan da girgizan kasar mai karfin maki 7.1 ma'aunin girgizan kasa ta uku masu aikan ceto a makantan sun zakulo gawarwaki har 26 waɗanda daga cikinsu 21 yara ne an saki mutane biyun nan waɗanda aka damƙe bayan harin bom da aka kai a tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa ta london ba tare da wata tuhuma ba a cewar hukumar 'yan sanda ta scotland yard jiya alhamis an saki ɗan shekaru 21 da haihuwa wanda aka kama a hounslow da ke yammacin london ranar asabar da kuma wani mutum mai shekaru 48 da haihuwa da shi kuma aka kama a newport kudancin wales ranar laraba amma mutane hudu 'yan shekaru 17 zuwa 30 na ci gaba da kasancewa a hannun 'yan sanda labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro da rahoton kwamitin da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya kafa game da zargin da ake wa sojoji na taka haƙƙin bil'adama a yankin jihohin Arewa maso gabas. Yanzu dai wannan kwamiti ya kammala zamansa na kwanaki hudu. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya leƙa zauren wannan kwamitin ga kuma rahoton da ya aiko mana. tun a ranar 11 ga watan agusta ne dai mataimakin shugaban kasar ya kafa wannan kwamitin sakamakon yawaitar koke-koken jama'a da ke yi na cewa an toya masu haƙƙi a lokacin da rundunar sojan najeriya ke ci gaba da yaƙi da 'yan ta'addan boko haram profesa jibrin ibrahim da ya memba ne na wannan kwamiti ga kuma ƙarin bayani da ya min game da wannan zaman nasu kamar haka mun duba mu gani akwai wanda aka musgunawa ko akwai ma wani abu da suka gani bai kamata ba muka ce duk su zo su gaya su ba mu korafinsu yanzu za mu je mu duba abubuwan da suka gaya mana sannan mu ga wani shawara za mu bayar a kai. Da suka mun korafi na kuka karba halin yanzu na mutane daga wajen masu kwace-kwace musamman ma abinda ya su da jami'an soja. Wato mun samu ruwan korafi daga mutane kamun mu nan guda goma sha biyu kawai muka samu sai muka ɗauka ba mutane da yawa amma daga baya ashe mutane da yawa ba su san za mu zo ba da suka gane muna nan mutane da yawa sun zo kuma sun kama na korafinmu ba mu saurare su ba dukansu amma sauran mun ce su yi su je su rubuta Haka da akwai kamar mutane da dama da aka tsare suke tsare da zaka a barikin soja. Kuma kun je barikin nan kun ga wannan mutanen kuma kun gansu za su kai kamar nawa ne haka wanda suke tsare a halin yanzu. Eh ba zan iya faɗa ko mutane nan muka gani ba amma ba shakka mun je barikin soja kuma mun gansu kuma mun tattauna da su. Ganin cewa wannan kwamiti sun kwace kwanaki hudu ne suna karɓar irin waɗannan koke-koke kuma daga dukkanin jihohi shida na shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Hakan yasa na tambayi kwamishinan ma'aikatan shari'a na jihar Borno kuma a Tony janar din jihar honorable kaka shehu lawan ko yake gani game da zaman wannan kwamiti cikin kwanaki hudu kacal kwanaki hudu a gaskiya sun yi kaɗan amma kuma su abin da suka yi suka ce duk wani wanda yake da wani korafi ya bada a rubuce a ma'aikatan shari'a ta borno saboda tara a kai musu su duba to amma a cikin kwanaki hudun nan abin da suka yi sun yi rawan a zuwa gani kuma wanda yake neman lauya ba shi da loya kungiyar lauyoyi ta borno ta bada guduma a kyauta za su rubuta duk wani korafi kuma su ba su taimakon lauya ba tare da an biya kwandala ba na kuma zan da wasu da dama da na samu ba samu bika wannan korafi nasu ba da kuma irin kokin da suke dauke da shi gama da irin bayanan da wasu daga cikinsu suka yi na na retired sergeant gurma abdullahi abin da ya kawo ne a nan an abin da dan arsinin yara na guda hudu a can a lagos to saboda haka yara na yanzu suna hannun sojoji tabbas kuma shekarunsu hudu su hudu ne kuma wannan kwamiti Allah ya sa ya ci gaba da aiki kuma tsakaninsa da Allah kuma Allah ya taimake su. Wannan kwamiti da ya sun kammala zaman nasu a kotu mai namba goma da ke gidan madara a garin Maiduguri. Wanda kuma tuni suka koma babban birnin tarayya Abuja. Sai dai abin da mafi yawan jama'a suka mai da hankali a kai shi ne. sakamakon da zai fito daga wajen wannan kwamiti. Ganin cewa nan samu matsala musamman ma na wajen masu yi masa tafinta wanda a kasar mutanen da suka halarci wannan zama na wannan kwamiti ba su fahimtar yaren juna da kuma mambobin kwamitin. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Tura gabatun batun kwamiti sai na dam din Mambila da aka jingine aikinsa sama da shekaru 40 da suka gabata amma yanzu an fara aikin. Ibrahim Abdulaziz ya ce mutanen yankin sai san barka suke yi. tuni har bakin tura suka iso domin soma aikin an dai sa ran idan aka kammala aikin madatsar ruwa na mambilan zai ko samar da megawatt dubu uku da hamsin na hasken wutar lantarki ba ko ga samar da hanyoyin noman rani ga mazauna yankin To wai koya al'umman Mambila ma ke ji da soma wannan aiki a yanzu? sunana Isa ga Ahmed gaskiya mun ji farin ciki sosai kuma mun yaba shugaban Buhari sosai abunda wannan kuma mun ga wannan masu contractors in sun je suna surveying area din sosai gas iman ba mu wuta nan kaga Najeriya gaba daya zamu more zamu ji daɗi sosai suna honorable Benjamin Jona Tito muna da addu'a don mun fara jin magana dam nan a dauka lokaci amma yanzu da federal government ya zo ya sa hannu mun gode Allah mun gode shugaban kasan mu da ya sa hannu yanzu mun fara ganin turawa suna na zuwa kasar mu sadan local government bila plateau akan za su fara aiki mu za mu ba su support mu za mu ba su goyon baya sosai duk abin da suna bukace a hannun mu especially mu ya indizin na urin za mu ba su support dari bisa dari su ma dai masana na maganin wannan aiki na da kuwa alfanu ba wai kai ga jama'an taraba ba farfesa muhammad sani yahaya da ke ma zama tsohon shugaban jami'ar jihar taraba ya ce ko ba komi yanzu ko 'yan taraba za su dara. Kullum ana yin ta za a yi wannan project ita ne na wanda za ta taba kowa da kowa ba a taraba kawai ba a Najeriya gaba da har da mutanen da suke zama kusa da a modan taraba. Abu ne wanda ya kai a jinjina mata saboda shekara arba'in da biyu kullum sai a je mana hydroelectric power na bambila an ba da kwangilanta ba mu ga komai ba kullum haka. Wata matsalar da ke akwai a yankin na Mambila ita ce ta tashin hankalin da aka samu kwanaki batun da ko sabon jakadan Najeriya a yankin Caribbean Hassan Jikado wanda ma dan asalin yankin ne ke kira ne da kai zuciya nesa. A lokacin da mai girma shugaba Buhari ya zo yakin neman zaɓe a nan yana ɗaya daga cikin abin da ya ambata cewa in Allah ya yarda a cikin wa'adin da yake da shi zai yi mana wannan Mambila Hydro kuma zuwa yanzu mun ga irin hubbasawa da ƙoƙarin da yake yi saboda haka abin da muke kira mutanen mambila akwai ƙabilu kowa ya ejiye bukatunsa ya dubi bukatun al'umma kuma fata ma dai shine Allah sa kammala aikin ba wai a koma yar gidan jiya ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To yanzu bari mu tsallaka zuwa ƙasar Kamaru wanda rabon da a ga shugaban ƙasa Paul Biya ya tafi taro a wajen ƙasar wasu 'yan ƙasar sun ce har sun manta. Amma Awal Garba ya ce yanzu haka shugaban nasu yana nan New York ga dai Awal da cikakken rahoto. Shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Biya ya halarci taron da Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanarwa a abin New York da ke ƙasar Amurka. Taron da ya karo na 72 kenan wanda Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanarwa na tambayi Dr. Ya'u Zakari masani ne akan harkokin siyasar duniya da ma ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kan yanda yanzu haka Biya ya zabura domin ya halarci wannan taron na ƙasar Amurka. Eh, na yi mamaki ganin shugaban ƙasa tafi wannan taro shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya. wadda ba san shi da mutum da yake halartar taro ba wato an yi taro da dama na nahiyar afirka na kungiyar tarayyar afirka sun gudanar da taro iri-iri da ma na yan yankin semak gaskiya bai taba halartar wani taro ba amma kuma ba abin mamaki bane saboda mun san cewa shugaban kasar na fuskantar matsaloli da dama wadda yake neman wato goyon bayan majalisar ɗinkin duniya kan wato yan awa da shashin ingilishi kuma da ainihin ƙungiyar boko haram take addabar al'umma a can arewa mai nisa da kuma 'yan wato eh, shashi mu ce eh, santa africa can shashin bangi da ke da kan iyaka da su wadda ainihin suke 'yan bindiga suke ainihin wato suke su matakarwa gani a wannan yankin a wannan shashin bayan me na faɗi ga saboda duk wani taro da za a yi a na nahiyar afirka ya kamata ya harta saboda ainihin wato da matsalar da muke fuskanta na yau da kullum a kasashen wato nahiyar afirka baki daya musamman dai waɗanda suka fuskanta wato barazanar ta'addanci kaga an yi magana kamar ainihin yankin kasashe biyar na sahel nan da kuma ainihin mu kasar kamaru da chadi da najeriya ya a wani shashi ingilishi ana take hakkinsu kuma sadinkin ɗinkin duniya ta san da zaman wannan shi yasa ka gani ya tafi wannan taron ba wai don wani abu da ba ka bada da wannan taron Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru kana wai to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba babu mai hoji da ke Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatan kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita yau za mu fara daga jihar yobe to mun samu wasiƙa daga wajen alhaji mele safari, wanda ya ce wai akwai tsohon jini wai sai ka ga fatar mutum ya kumbure waje daban-daban kuma su jajawur sannan ga ƙaiƙayi me ke kawo haka kuma alamu ne na wata cuta to likita da farko akwai tsohon jini a'a ba wani tsohon jini kin san yadda Allah ikonsa yake abubuwan halittar kwayan jini yadda suke cikin ɗan adam eh. suna Allah na ƙara da waɗansu ya sake waɗansu kowane wata uku amma kowane lokaci kama ana juya su ne a cikin jikin ɗan adam amma kowane lokaci goma da kuma yana fitar da sababbi kowane lokaci. To, eh, eh, a takaice dai ba tsohon jini. Eh ba wani tsohon jini. To, abin da yake nufi za a ga kamar mutum ko ko a fatar shi za ga wani wuri kamar jini ya tsaya gaba ga kamar jini ta fatar to wani lokaci inda dai mutum ya bugi wani abu ko wani abu ya gurje shi a wurin to wurin yakan kumbura wani lokaci sai jini ya taru wannan to in wannan ya taru jini yakan daskare ne a cikin wurin to in ya daskare jikin mutum yakan warkar da kanshi eh amma in dai daskaren jinin nan domin wani wani abu ko kurji ko wani abu da ya bugi mutum a fatar jikinsa in dai bai narke da kansa ba to dole mutum ya je wani likita a duba shi to likita ka ma shi alhaji mele bayanin cewa idan mutum ya bugi wuri a jini ta daskare a wurin a shi ne za a ga wurin ya baki to me ke sawa kuma ya ce wai sai fatar mutum ta yi jajawar kuma ya rika mai kaikayi to wani lokaci in dai kuma kin san a wasu abubuwa in dai jikin mutum bai dace da wani abu wani abu suka tafi fatar jikin mutum wani lokaci yakan sa wurin ya ya ja jazur ko ya kumbure kuma ya ta kaikayi to wannan abin da ke haɗe da ka taɓi wani wuni ko wani abu ya taɓe ka wanda ka bai sage da jikin ka ba to duk wanda ke kawo kaikayi din to saboda haka ba alamu ba ce ta wata cuta yawanci wannan in dai wannan ne in ka je aka duba yawanci abin da ya taɓa ka ne amma in dai wannan yana faruwa kowane lokaci to wani dole a je a yi bincike hajiya to Allah ya sawaƙe amin amin to malamin ya sake wata tambaya ya ce me ke kawo zafin kafa ne domin ya ce kullum da marece yana fama da wannan matsala a saboda haka menene magani to hmm. akwai abubuwa abin da ke yawancin mutane abin da ke kawo zafin ƙafa, yawanci yadda jijiyoyin ke aiki ne a kafa ɗaya. akwai waɗansu mutane waɗanda suke da yadda su take ko kuma suna da koma wani lokaci kan masu ciwon sukari to kuma waɗansu akwai waɗansu mutane masu irin ciwon jijiya da ke sa kafin ta rinka zafi akai akai haka dai kafin shi na zafi da yawa haka ya kamata a je a bincika domin sai an bincika za a tabbatar da abin da ke kawowa. Idan aka duba nan aka gano za a iya magani? Eh aka gano za a iya taimakon shi, insha Allah za a iya taimakon sa, amma dole a je a bincika a ga me ke kawo domin bai kamata kasanta ita zafi wani lokaci haka ba. Akwai takamaiman likita da zai gani ko ko duk likitan da ya gani zai iya eh, mashi Ya Ko wani likita ya je ga likita da ko wani likita ya je gani zai iya duba sannan inda ya tsanani ne za a je a kai shi wurin likitocin da za su iya duba yadda jinin ke bi da sauransu. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga ya ce ‘yar wuya da wanzame suke cirewa a jarirai shin me matsayin wannan lamari ne a likitancin zamani? To a likitancin zamani ba amfani a cire wannan hajiya. Mun sha ka sha ansawa ba. Eh, mun sha sawa bai kamata a rinka cirewa ba. Akwai ɗansu yara wani lokaci kalilan eh. waɗanda suke da wannan wani kwayan cuta kan shiga to waɗannan ana iya cire amma haka kawai a cire bai ba shi da amfani. Wato in dai ba dalili bai kawai a bama yaro abin shi. Eh, in ba dalili bai kamata a cire ba abin da Allah ya yi ne kuma a yi dole a bar shi kawai inda yake. To likitan masu yi din akwai matsalar da ke biyo bayan cire wannan? Illan da za su yi wani lokaci kin da ake cirewa in dai ba a yi wuraren da ake cirewa ba a yi tsafta kwarai da gaske ba. to zai iya sa yaron sa wani irin cuta da shiga wurin kuma ya zama shi wani wahala kuma ba ko kuma idan wanda zai fitar din bai iya bai kuskure ya taba wani wuri eh za a iya taba wani jijiya ko wani abu akai kuskure to kuma wannan sai kawo wani abu daban A to tun da dai kamar yadda ka ce in ba yana damun yaro ba ne ba a kyale shi kawai da halittar shi ta eh, Allah. Kamar kamar nan kasashen kamar nan da muke aiki a kasashen tura dinnan ba a taban su sai dai yara in dai akwai wasu yara wanda za ga ko ya ya kumbure ko wani abu ya shiga ya shiga cikin sa to akwai wasu kwanci tuga suke iya shiga to wannan ya faru to ana iya ba su magani ko kuma wannan bai ba sai a cire shi amma ba a cire shi. Wato sai dai da matsala kawai. Sai da matsala in ba matsala ba a taban sa. To ina fatan wannan bayani da kai ba shi kaɗai Malam Ali Abdullahi Doron ba gaba har da sauran masu mu sun amfana da wannan bayani da kai ai kama sha ba da ansa a eh, mun sha eh. ba da ansa wannan duk irin abubuwan bai kamata a yi su ba to min dun ba shi da amfani. To shi kuma Malam Adamu Habu Umarin Yanga a can karamin hukumar Taura a can jihar Jigawa. To. Da farko shakuwa cuta ce? shakwa ba cuta ba ne abin da ke fara da shakwa shi ne wani lokaci kin san yadda cikin yadda cikin dan adam yake akwai tsakanin inda huhu da kayan ciki suke akwai wani fata kamar titaniya haka to ah. wani yadda take matsewa ta bude to wannan shi yakan sa sai ga wani lokaci domin wani dalili ba wani ciwo bane sai ga mutum ya ta yi to in wanne ya faru to akwai abubuwan da ake iya ba mutum ko kuma wani lokaci kawai in ka zauna ka huta wani lokaci na taimaka amma in ya tsanani akwai magungun da ake ba amma wannan ba wani ciwo ba ne. To kai don ya yi tambaya ya ce me ke haddasa shakwa to kayi bayani to likita akwai shakwan da babban cuta ce kamar mutum kawai ta shaku ya fara shakwan nan ya ta yi ya ta yi ba tsayawa. Akwai waɗansu akwai a nan ƙasashen akwai waɗansu yara waɗanda aka taɓa bincike suna shakuwa kowane lokaci. Ba tsayawa. Ba tsayawa. To akwai ɗan jijiya ne wani lokaci da ke sa wannan sai an shiga an taɓe ta sannan sai tsaye da shi. Amma yawanci ba ciwo ba ne haka. To likita amma akwai kamar mutum ya ta shakuwa ba tsayawa ɗin nan idan ba a gano an je an taɓa ko me aka taɓa da kamar kace a jikin wannan yaron ba me ke zai faru kenan. to yawanci akwai magunguna da ake bayarwa mutum ya sha wanne yakan dan taimaka wani lokaci amma inda mutum na shi kowa kowane lokaci ya kamata a je a bincika in an bincika din za a iya ganowa ko ne ne ko da dalilin wannan shakuwa din amma yawanci shakuwa kan zo bayan kai so so biyu so uku so hudu zai tsaya wanda yawanci yakan tsaya da kansa eh amma in yi kamar yadda kace in ya zama matsala sai dai mutum ya je a duba shi ko eh kamar waɗannan yaran da aka yi bincike su nasu illa kowane rana makonni suna ta yi dole aka je aka kai so aka duba su sosai sannan aka gano abin da ke kawo wannan to Allah ya sauke amin amin to ai galibi kuma na ga likita in mutum yana shakuwa sai a ce ya sha ruwa kuma in ka sha ruwan sai ya tsaya eh wani lokaci akan ce ka sha ruwan sanyi wani lokaci akan ce ko a dan firgita ka <laughs> akwai abubuwa da mutane eh. ke yi <laughs> ko wani lokaci a sa ka wani irin abu a kanka wani lokaci amma duk waɗannan yawanci suna aiki wani lokaci kuma ba a yi komai yawanci yana iya yana tsayawa da kansa to Allah ya sauke <laughs> to shi kuma master warrant officer mai ritaya na Sidi Ado to wasu sun ce wai idan mutum yana yawan kallon wai talabijin wai yana kawo illa ga jikin ɗan adam kallon talabijin bai ka illa ga ɗan adam sai dai in dai mutum na da ko irin ciwon ido ko na akwai abu da ke cikin idonsa in dai yawan lokaci in kin sa akwai wasu mutane da suke da ciwon ido eh. wanda yawan haske kan sa idon ciwon ido ya ƙaru Eh, Wato kaman ka je dab da talabijin ɗin ka zura ma talabijin idon ido ne ko ko in kana da ciwon ido ko nesa ma kake talabijin. wanda yasa akwai wani wani abu da ake kira iris a cikin idon mutum wani lokacin ya kumbure ta nan haske ke shiga. To wani lokaci domin wannan to in haske yawa ko ma rana an ka fita za ga yana idon na ciwo to wannan akwai wani abu da ke faruwa a cikin idon shi ke kawo wannan. wato iyakacin illa kenan da kallon talabijin zai ma jikin mutum amma ba jikin mutum duka ba ko? a ba jikin mutum duka sai dai kawai in dai kuma kana kallon talabijin din ko in kaga idon ka wani lokaci in yana dole sai ka ka matsa idon kafin ka gani to yawanci kila kana neman madubi ko na abu To Allah ya eh, sauwaƙe. Amin amin. To can fice dai da mutane suka ce wai yana ka illa ga jikin ɗan adam ah, ko? bai ka illa ga jikin ɗan adam. <laughs> To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To shi kuma Malam Adamu ya yaji. Ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. To Me ke kawo wannan? To irin waɗannan ƙurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwayar cuta? eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to maimako to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka ka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in kai haka wato wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga to Allah ya sauwaƙe Amin, amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka a nan za mu yi sallama da masu mu sai kuma mu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Da ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To ma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. To a takaice Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take baiwa ƙasashen Yemen da Sudan ta kudu da Najeriya da kuma Somalia saboda ta taimaka ma miliyoyin mutanen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci da tashe-tashen hankula. Shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba ƙarin takunkumi kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis saboda shirin ta nukiliya inda a wannan karan aka auna wasu mutane da kuma wasu kamfanonin da ke hulɗar kasuwanci da kan taimaka ma gwamnatin bujarariyar ƙasar nan ta Commons kuɗin gudanar da harkokinta da kuma sayan makamai. manyan kwamandojin sojojin amurka da na rasha sun yi wata ganawa ta ba sabon ba To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim ka almasi garba da ta gabatarwa sai shugaban Radio ne da ya ba da umarni da injiniyan mu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai an jima da hatsi mun da muku da wani sabon shirin.